يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ati gaba da karatun mu na tafsir a yau yawm as-sabt asabar uku ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah sallallahu wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da ashirin da biyar ga watan mare watan mars miladiyar annabi isa ne maryam alaihi idan lissafin ya tabbata shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a yau insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da karatu cikin suratul waqi'a kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya bayan mun ambaci sai daga cikin ni'imomin da Allah tabaraka wata'ala ya yi wa ɗan adam wanda baya da kataɓus a ciki baya iya taɓuka komai bisa ikon Allah Allah ya kaddara masa rayuwarsa kuma ya kaddara mutuwa kuma ya kaddara hayayyafansa a lokaci guda yadda Allah ya ga dama ubangijin da ya yi wannan aiki wajibi ne a bauta masa shi kaɗai, wajibi ne a kaɗai take wajibi ne a yi biyayya wa dokokinsa kuma kamar yadda ya ce za a yi takin duniya za a yi takin alkiyama wajibi ne ga mai hankali ya yadda da wannan tunda Allah ta'ala ya yi waɗansu manya-manyan nemomi gare ki kuma yana yi gare ki bai fasa ba har yanzu yana aiwatarwa wanda shi ɗan adam ba ya da cewa yes ko no duk yadda Allah ya kawo masa haka bai karɓa ake ubangijin da yake da iko a bisa haka yana da iko da ya tayar da mutane bayan sun shiga kabarurukansu bayan sun lalace babu alama na gangan jikinsu babu alama na su babu alama na komai ya tayar da su kamar yadda da ya halitte su saboda haka alama ta farko ko ni'ima ta farko da muka ambata misali na farko yana tabbatar mana da ikon Allah kuma lalle akwai rayuwa sannan akwai mutuwa haka Allah ya kaddara a yau za mu tashi daga inda Allah yake cewa a fara'aitum ma tahrusun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكحون إنا لمغرمون بل نحن محرومون ومثالي نبي لك تكن من يمن ينعم من الله كما نعما دتك غدا tsananin ikon Allah ita ce ni'imar taimaka bi ma'ana abincin da mutane suke ce ba domin Allah ta'ala ya hore musu waɗannan nau'uka na abinci ba to gaba ɗayansu da mutuwa za su yi ba yadda za a yi su rayu wani abin mamaki idan ruwan sama ya sauka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da tsirrai waɗanda ba shuka ba da waɗanda aka shuka domin su zamo amfani da mutane da dabbobinsu kamar yadda ayoyi da dama suka tabbatar da haka to ai wannan yana gwada cewa lalle Allah da yake da iko bisa yin haka yana da iko idan ya kashe mutane ya tayar da su ranar takin alkiyama kuma ya yi musu hisabi wanda ya yi mai kyau ya ga sakamako mai kyau wanda ya yi mummuna ya ga mummunan sakamako a ranar takin alkiyama shine Allah ta'ala ya ce a fara'aitun mata rotuwar shin ba ku gani ne ko ku ba mu labari abinda kuke shukawa a antum tazra'una shin ku kuke tsirar da shi am nahnu zari'un ko kuma mu ne masu tsirar da shi kowa ya sani idan an je an yi shuka a gona ba lalle duk abinda aka shuka ya tsoro ba wani lokaci za a yi shuka sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku da ƙyar wani ɓangare zai kai labari yadda Allah ya tsara haka zai aiwatar kai mai gona ko kuma manomi baka da iko baka da wata dabara baka da wayo sai abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka yasa ake son idan mutum ya shiga gona ya ce la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah kada alfahari ya kama shi da ainihin jiji da kai ya samu kulin huda ya bayar an masa huda da turakta ba ma da shanu ba ko ba da hannu ba sannan ya samu iri mai kyau a gidan gona ya zo ya shuka ya samu ma'aikata waɗanda ba sa ha'ici ya samu taki mai kyau ba na tuwatuwa ba ya zo ya zuba a lokacin da ya dace ya samu 'yan barema su ma ba 'yan tsumbure ba sun zo sun masa noma mai kyau kuma ya biya su sannan kuma ga ruwa yana sauka lokaci-lokaci kamar yadda ya dace ga yabanya ta yi kyau saboda aka wayonsa da basiransa da ƙwarewansa da ainihin ƙarfinsa da daman da ya samu shi ya sa wannan gona ta yi kyau kada ka kuskura kai haka idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya juya wannan gonan sai ta wayi gari a lalace ba ka iya taɓuka komai kamar yadda Allah ta'ala ya ce a tadraunahu shin ku kuke tsirar da wannan shukan am nahnu zari'un ko kuma mu ne masu ainihin tsirar da shi launa sha'u Allah yake da mun ga dama la ja'alnahu hutama da za mu sanya shi ke kakkake yana buke wanda mutum ba zai iya tabuka komai ba idan fari ya kama gonan a lokacin kafin ya gama girma idan fari ya kama karan ko dabbobi idan an bar musu ba za su ci wannan kara ba kun ga hasara kan hasara kenan ko kuma sai ya yabanya ta fara kumbura lokacin akwai ruwan da bai kanye ba sai ta bushe a haka idan ta bushe a haka ko dabbobi aka ba su ba za su iya ci ba balle dan adam ko kuma bayan an tattara amfani gashi yi kyau ana cewa ka fitta zakka kana ce sai gobe gobe idan ka zo sai ka samu gobara ta bi wannan gonar ta kone komai gaba daya to yaya za ka yi shine Allah ta'ala ce in mun ga dama za mu yi haka kuma ɗan adam baya da dabara ba yadda ya iya kuma ba inda zai je saboda haka ya gane matsayin Allah ya bauta wa Allah ya yi ɗa'a wa Allah kada ya saba wa Allah domin idan ya rafke shi ba zai iya kwacewa ba laula sha'u la ja'alnahu hutaman bazal tun sai ku wayi gari ko ku kasance kuna ainihin masu jin mamaki yaya aka yi haka da na yi kaza ai da na yi dabaran abu kaza da abu kaza da kaza sun faru ina daman idan kaddara ta faru lau ba ta amfani fa inna lau taftahu amalan shaytani idan abu ya riga ya faru to kai da kaddaran Allah ka roƙi Allah ta'ala ya canza maka da mafi alheri dama an ce bayan Allah allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul mutalun idan mummuna abu ya same ka mai da al'amari zuwa ga Allah kamar yadda yake idan kaddara mai kyau ta same ka ba rawa za ka yi ba ba barna za ka yi ba godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata ka yi domin wannan ni'imar kana cikin tsakiyar ta yin Allah ya gada dama sai ya kwafi kamar yadda ya ce launa ka'ula da Allahu hufaman ai kaddaran Allah lokaci guda ne mutane nawa suke tafiya a kafa Allah ya dauki ransu mutane nawa suke cikin sallah Allah ya dauki ransu mutane nawa suka yi alwala sun kishin gida suna jiran ai kiran sallah su fita Allah ya dauki ransu mata nawa Allah ya dauki ransu a lokacin haihuwa mata nawa waɗanda suka yi wanka suka kwanta suna jira an anjima kaɗan za su take ko za su kwake tuwo ko za su zuba abinci amma Allah ya ɗauki ransu mutane nawa cikin mota Allah ya ɗauki ransu balle jirgin ƙasa balle jirgin sama balle cikin kasuwa ko a ofisoshi ko ma a ko'ina ne to lokaci guda idan Allah ya ga dama zai hukuncinsa ko ba wanda ya zai tare to don haka gara ka zamo mai biyayya ga Allah mai da'a ga Allah ba cikin mutanen banza ba ba cikin matsiyata ba domin kada bala'i ko musiba ta same ka a wannan yanayi ka wahala duniya da ainihin lahira Allah ya tsare mu ya kulu ta'ala ubangiji ta'ala yana cewa a fara'aitun ma tahrutun shin ku ba mu labari abinda kuke shukawa ma tahrutun abinda kuke shukawa ko ma wani iri ne wannan maɗin ta kunshi dukkan nau'uka na taimaka da dukkan nau'ukan abin da mutane suke amfani da shi a matsayin abinci akwai yabanya iri-iri abin da suka shafi kayan miya da kayan marmari sannan akwai ainihin abinci wanda yake concrete abinci ko hard abinci irin dawa da gero da masara da kinkafa da sauransu wasan kayan marmari da kayan miya irin su alayyaho su yakuwa su albasa su barkono da attaruhu da tattasai da timatir kayan marmari irin su gwaiba da gwanda da kashu da ainihin aduwa hatta gaude ma yana cikin kayan marmari da alilliba saboda sha'awa ita take sanyawa a ci wannan don a ji daɗi wani lokaci kuma waɗansu nau'ukan akwai magunguna a ciki ba mu sani ba suna daga cikin abin da suke kare mu daga waɗansu cututtuka haka Allah ta tabaraka wa ta'ala ya kaddara saboda haka fara'aitum ma tahrusun ku bani labari dukkan abin da kuke shukawa wanda yake cikin watanni uku ko ma wata ɗaya ko cikin sati ɗaya ko sati biyu ko wanda yake watanni shida ko shekara guda ko ma shekara da shekaru kamar da binai da mangwarori da gwaiba da sauran ire-irensu waɗannan abubuwan da kuke tsaga ƙasa kuke jefawa wa huwa shakkul ardi shine tsaga ƙasa wa isaratuha da ainihin juyata ta hanyar hula ko kaftu wal basru fiha da jefa ainihin iri a ciki sannan kuma a rufe antum tasra'unahu Allah ta'ala yake kin kuke tsirarwa yasa ka ce akwai bambanci tsakanin kalmar alhar. a fara'aitun ma ta harusuwar abin da ya faɗa kenan abin da kuke shukawa sai ce hantun ta tara una ho duk da kasancewa wani lokaci akan ce manomi sai a ce masa ai zare sai a ce manomi alhali zare Allah domin in aka ce zare ba wai ainihin manomi kamar yadda muke faɗa nomali ba a mai tsirarwa shine zare. mai tsirarwa kuwa Allah duk dabaranka da magungunan feshin da kake da su da kyawun iri da menene idan Allah bai tsirar ba ba wanda ya isa ya tsirar maka shine Allah ya tambaya ta antum tazra'unahu maimakon ya ce a antum tahrusunahu malamai suka ce aka sake maimaita kalmar to mutum zai rude kuma babu balaga a ciki Ya ya ce an wato afara'aytum ma tahrusun bi ma'ana ku ba mu labari abinda kuke shukawa ta taharutu daga harasa harasa wannan sa'in bai digo guda uku in ka canza shi ya koma mai yatsu guda uku harasa ya zama mai simple canji za ka yi ya zama gadi alharis mai gadi ke nan. ya za malaman tajwidi suke lura أأنتم تهرسوا وكما أفرأيتم ma تهرسون ما تهرسون mai koyar da tajwidi zai dubi bakinka ya gani ya kafurta domin idan sinun kasa kin ku bani labari abinda kuke gaji to wake gajinsa da sinun kenan to wani kuma ba mamaki saboda style yi yiwa ki sa akwai abin nan ko da yake ba zan kira sunan wata kabila ba don na ga dan kabilan yana nan bakin sa gaja-gaja larabci na ba shi wahala ta afara aitum mata tahrusun fon mata tahrusun fon ku labari abinda kuke kwadayi ko kuke bege harafa bege kenan harasa gadi kenan harisa kakan kenan harasa shuka kenan saboda haka fara'aitun ma tahrusun shin ku bani labari abinda kuke tsaga ƙasa kuke jefawa a antum tazra'unahu shin ku ne kuke tsirar da kifil ardi a bayan ƙasa am nahnu zari'un Allah ta'ala ce ko mu ne masu tsirar da ke bala lalle magana haka ne Allah ki ne mai tsirarwa wani lokaci kuma kan ce bala ba haka ba ne Allah ki ne ba haka ba ne haka ne na hannun ladinu ƙirro Allah ya ce mu muke tabbatar da irin da ka jefa a cikin ƙasa ƙarara wa numbituhu fil arz kuma mu muke tsiran da idan mun ga dama ya sa wani lokaci sai a yi shuka sai ga wani waje bai fito ba sai an yi kofi ko da an sake maimaitawa sai ya sake mutuwa kai naka wahala ne amma Allah ne mai tsirarwa duk kokarin ka ga noma idan Allah bai baka albarkan noman ba ba za ka samu ba to ka yadda da wannan Allah ka yadda da wannan ubangiji duk abin da ya faɗa ka yadda da ki, kada ka kuskura ka yi musun takin alkiyama kada ka kuskura kai shirka da shi tun da kai za ka shuka shi kuma shi ne mai tsirarwa idan ya ga dama in bai ga dama ba ba zai tsirar ba ko gonan ma'aikatan gona ka dauko ka kawo idan Allah bai ga dama ba ba zai kyau ba ba yadda ka iya launa sha'u kuma ka sani ko ku sani da mun ga dama ko ja'alnahu fama. da za mu sanya shi ƙeƙashe ke bayan mun fitar da shi ya yi kyau ya ba da sha'awa sai Allah ya lalata shi idan Allah ya lalata ki nan ma baka da ikon yin komai baka da dabara amma sai Allah ta'ala ya barki domin yana jin kai gare mu wa qainahu lakum rahmatan lakum walau ji allahu hutama ay la aybasnahu da mun busar da shi kabla istiwa'i tun kafin ya daidaita wasu hisadi ko kafin a girbe ko bayan an girbe Allah ya lalata shi fa zaltun sai ku wayi gari ko ku kasance kuna masu jin mamaki tun faziltun tafakkahuna an ce wata kira a faziltun tafakkahuna maimakon fazaltun tafakkahun sai a ce fazaltun tafakkahun saboda daga zalla ne akwai waɗansu filai a cikin harshen larabci kamar zalla bata tsara asbaha amsa adaha waɗannan duk lokacin da aka ambace su akwai abin da suke nufi in aka ce bata kaza ya kwana yana kaza zalla kaza tun safe zuwa da yamma sai kasance yana yin kaza zalla wasjuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayunfiquhu ala huni am yadsuhu biturab balarabin kauye da in aka masa albikir cewa matarsa ta haifi amace baya son yaya mata saboda yaya mata ba sa noma yaya mata ba sa kiwo mai kyau ya'ya mata ba sa yaki ya in an zo rabon gado ma ba a ba su ba a gadara da su in kana da ya'ya mata kana aurar da su duk ya'yan da suka haifa na wancan zuriyar ne wani lokaci kai ba ka yi saka yi gadara da su ba Ya sa ba sa son ya'ya mata duk lokacin da matan ɗaya daga cikin larabawan jahiliya take da ciki to yana ɗarɗar idan aka zo aka ce albishir zai ce to ne in ɗanamiji namiji ne kuma ba zai amsa ba zai ce me ya faru matarka ta haifi ya mace to sai ya dugunzuma ya ɓata rai ya murtuke fiska ne zalla wacce ko wadda? tun safe har yamma in yaje gida ma ba zai mata magana ba ko sannu ba zai ce mata ba yana jin haushinta ta haifi ya mace akwai wata mata ta yi ta haihuwan yaya mata mijin ya zo ya ce wai me yasa ke ki haihuwa yaya mata ne Kullum kina haihuwan yaya mata sai ta ce haka Allah ya kaddara ai abin ba na yake ba wannan ya gwada ita ta fi shi tauhidi to mahallu shahid na muzalla menene fassaran zalla Kamar tun safe har yamma in aka ce an safa daga sallar la'asar har zuwa faduwar rana ko har ya zuwa bayan magariba amsa in aka ce adhafa ana nufin daga fitowar alfijir lokacin da gari ya yi wasai har ya zuwa lokacin da hantsi zai yi rana ta fito ba sai zafi ba ina fatan an fahimta to shi yasa a cikin kalmomin larabci su idan sun ambata to duk balarabin da yake jin larabcin ya sun maganan da ake yi to shi yasa anan ma aka kawo mana cewa fazaltum in aka ce fazaltum shine tun safe har yamma Da huna kuna jin mamaki ko da yake attafakko wannan kalma tana da harken damo tana ɗaya daga cikin kalmomin larabci masu harken damo tafakkahuna kuna jin mamaki na takaiti tafakkahuna kuna jin annakiwa na jin daɗi duk wanda ka fassara zai ɗauka amma anan fazaltun tafakkahuwa inna lamugramun وتقديره فظلتم تفقهون تقولون إنا لمغرمون wanda za ku wule kuna jin mamaki ya aka yi haka mun kashe kuɗi wajen huda mun kashe kuɗi wajen iri mai kyau mun kashe kuɗi wajen shuka da ainihin biyan ma'aikata mun kashe kuɗi wajen feshe mun kashe kuɗi wajen noma mun kashe kuɗi wajen masu gadi mun kashe kuɗi wajen taki amma yanzu abu ya lalace inna la mukramuna lalle mu an hana mu bal na nahnu mahrumun mu an hana mu alheri ne ma gaba daya shi yasa muka yi hasara idan da Allah ya ga dama sai ya jefa ku cikin wannan to da bai jefa ku ba ku gode masa tunda mafiya yawan masu noma ba su cika yin hasara ba wanda kake ganin kaman zai yi hasara sai ga ya samu amfani kuma guda ɗaya za ka shuka in ka shuka hatsi guda ɗaya in ya taki fitar da kai zai fitar maka kamar masara zai fitar da goyo guda biyu lafiyayyu mu dauka ma goyo guda ɗaya lafiyayye tsakani da Allah a cikin goyon masara guda ɗaya kwallin masara guda nawa ne ina jin lokacin covid-19 ko ka zauna ka kirga ko wani ne a lokacin covid-19 ya zauna ya kirga yawan taliya da makaroni wanda ake sawa a cikin leda ina jin hala ko kamfanin ma ban san adadin yawan taliyan da ake sawa a leda ba amma da covid-19 ya zo wannan corona ta zaunar da kowa to shi kenan sai aka kama aikin ma da baya da amfani eh. yawan taliyan da yake cikin laila ɗaya guda nawa ne aika kwatankwacin haka ne bayan hatsi guda ɗaya za ka shuka idan masara ce a fitar da kan masara guda ɗaya idan gero ne kan gero guda ɗaya idan dawa ce kan dawa guda ɗaya misali akwai mai fitar da guda biyu ko guda uku to tsakani da Allah cikin kowane kai wato ƙwara guda nawa ne ƙwayoyin guda nawa ne ai wannan ikon Allah ne to Allah da ya yi wannan idan ya ce zai yi takin alkiyama sai ka ce ba haka ba sai ka yi muku da farko ne ya kamata ka gode wa Allah sannan na biyu ka bauta masa ba tare da ka yi shirka gare shi ba sannan na uku kuma ka yi takafan ɗan wajen bin dokokinsa to ne abin da aka yi mana bayani a cikin wannan wannan sharhi ina ganin ba sai mun yi dogon karatu ba wannan shi ne misali na biyu sai misali na uku da an kawo abinci bayan an ci abinci sai me eh idan mutum ya ci dambu dambun da aka yi da wake da gyada da man gyada bayan ya kama cin dambu me ya kamata ya tsora a kai ko aka yi botan gyaɗa da ainihin wake zalla sannan kuma aka watsa ƙananan hanta a ciki idan mutum ya mai Allah ya ce a mulma allabi ta shirabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه عجاجا فلولا تشكرون لو نشاء لو نشاء جعلناه عجاجا فلولا تشكرون أولكم أنقريني الله تعالى يقول لو نشاء لجعلناه إذا ده من والله amma malamai suka ce Allah ya rantsuwa a nan ne domin saboda ya daɗa tsoratar da mutane saboda tsarin magana Allah da ya halice mu in zai mana magana ko zai ba mu umarni ko zai ba da labari bai kamata ya rantsuwa ba in ko Allah bai rantsuwa ba ya kamata mu shiga taitayin mu to amma kuma sai ayan ta zo da rantsuwa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u la ja'alna wallahi da mun sanya ya sa ɓangare na biyu ya ce launa sha hu uja ga sai ya cire lamun kasan ɗin sai ce idan da mun ga dama da za mu sanya shi ga ba sai Allah ya rantse ba ko maganan farko misali na farko da ya kawo mana ko bai rantse ba dole mai tsoron Allah ya tsorata amma mutumin da ya lalace wanda ya kasance shakiyi ko an masa rantsuwa nawa ne ma ba zai yadda ba ya za da aka yi ta bayanin tauhidi karshe mai Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid da ka yadda da karka yadda wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu da kuma kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ai babu rantsuwa babu karfafawa ciki in za ka yadda ka yadda in ba za ka yadda ba ya rage naka wani waje kuma sai Allah ya yi rantsuwan domin me domin isar da hujja da kuma yanke hanzari ko kuma yanke uzuri to ɓangare na biyu daga cikin manya-manyan ni'imomi kuma misalai shi ne ruwan sha idan an ci abinci to sai a sha ruwa na farko ga halitta Allah ya halice ka kike kenan sai ka zo ka yi ta salati a cikin ba bacin abinci ba zai yiwu ba saboda in baka ci abinci ba salatin ma da kake yi za ka wayi gari ba ka gane me kake Bala. kai baka ci ba kai baka sha ba kana ta ambaton Allah to karshe gigi cewa za ka yi komai aka gwada maka ma za ka ce ne. zaga mutumin da baya da hankali an cire masa a taklifiyya shine taklifanci na ainihin musulunci shine responsibility to idan ya fita daga wannan layi an jefa shi cikin layin mahaukata kaga ibadarsa ba ta da amfani kenan tunda ya zama mahaukaci to ga halitta nan an ambata mana wanda ba mu da iko akan halitta yin halitta sannan ga abinci nan an ambata mana ba mu da iko wajen samar da abinci gare mu sai dai mu yi ɗan dabarunmu mu haɗa da addu'a Allah ya taimake mu shi kenan sannan kuma bayan an ci abinci kai ko ba a ci abincin ba akwai bukatar ruwa akwai lokacin da mutum zai fada cikin wata irin abin nan matsananciyar yunwa idan ya ci abincin bai sa abu mutuwa zai yi dole ruwa zai fara sha sai dai ruwan akwai gwargwadon yadda ake so a sha idan ana tsananin zafin rana ana azumi aka zo buɗe baki karka ruwa da yawa ko kuma karka mai bala'in sanyi saboda in ka sha mai bala'in sanyi zai cutar da kai to ko ruwan zafi za ka sha karka da yawa amma sun ce ruwan zafi in ka sha ka cika cikinka to a hankali ki zai warware maka hanjinka in ka je ka yi fitsarinsa to ka samu sauki wani abincin zai shiga don gara ka samu mai zafi saboda haka ko babu abinci ana buƙatar ruwa shine Allah ta'ala ya ce a fara'aitum shin ku bani labari labarin me ku ba mu bayani alma'an ladhi tashrabun ruwan da kuke sha domin ruwan da ake sha daban ruwan da ake amfani da shi a gonakai da lambuna daban ruwan gini daban ruwan da za a yi wanki da shi daban ruwan tsarki ma wani lokaci daban ana samun bambanci tsakani sai dai akwai ruwan da idan ya lalace ya zamo mai gishirin gishiri da tsanani Da wannan ki kuma yakan kashe ɗan adam yakan kashe dabbobi kuma yakan kashe yabanya kuma irin wannan ruwa akwai a duniya wanda ko kifi ba za ka taba samu a ciki ba duk kwaron da ka samu a cikin ruwan to ba za ka iya ci ba saboda ruwan ba a dibawa a sha in ka sha sai ya tsinka maka hanjinka saboda ba ruwan sha ba ne sannan in ka ce za ka yi ba ruwan lambu da ke nan ma matsala ne da a lokacin da muke yara muna irin kananan lambun da inda mata suke wanke-wanke sai ya yi alayyaho da sauransu mata yan suka gama wanke-wanke sai su yafa ruwan in suka gama sai su yafa duk wanda ya irin wannan lambun ko ya san irin wannan lambu wani lokacin aka ɗebo ko alayyahun ko menene ka ji ko yana wari miyan kuka ko miyan da aka fi yi a gidan ki zaka je yana wari sai ka ji ya ɗauka wani kuma sai ka ji akwai gishirin gishiri a ciki saboda duk abin da za a zo a watsa masa akwai gishiri da yawa a ciki in kuma kayan zaki ne haka zaka ji shi yana zaki abinda bai kamata ya zaki ba sai ya zaki sai yasa akwai ruwan da ake ban ruwan lambu ko noma da shi daban to amma ruwan da ya kowanne kowane muhimmanci shine ruwan da ake sha saboda ya fi yawa a duniya kaga ruwan kogi ana iya sha ainihin kogin da ya amsa suna kogi ruwan kwari idan yana da tsafta ana iya sha ruwan sama ana iya sha amma ba kowanne ba akwai ruwan saman da za a sha na farko farko ba cika shansa ba sai idan an kwana biyu ana yi ruwan rijiya ana sha rijiya da famfo da burtsatsai kusan ɗaya ne amma rijiya ya fi lafiya ko dabba ta mutu a cikin idan an yake zuwa wani kwanaki za ga wani abu ya tafi mutane su ci gaba da amfani da wannan ruwan ba ma dabba ba ko mutum ne ya mutu a ciki idan aka cire shi zuwa waɗansu kwanaki sai ga ruwan ya koma yana da tsarkinsa ruwan kogi wajen da ake samun yashi za a ga ruwan abin sha'awa akwai ruwan da idan aka tole ko allura aka jefa a ciki to za a ga alluran a can ƙasa shi ne ubangiji ta'ala ya ce a ma allazi tashrabun shin ku bani labari wannan ruwan da kuke sha أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون shin ku ne kuka saukar da shi daga girgije daga sararin samaniya ko mu ne muka saukar muku da wannan ruwan ku ba mu amsa kaga nan tambayar ba wai ana neman ba da amsa ba domin kowa ya sani ba mai ruwa sai Allah ko operation din da ake yi wala za a yi shi na lokaci guda ne amma wannan ruwan da aka yi baka isa ka ce ruwan nan zai zama mai albarka ba domin akwai ruwan da ake yi da na'ura waɗansu garuruwan da suka ci gaba suna da tsananin zafi to suna haɗa girgije na bagai sai a koro shi cikin wannan gari sai ya zuba to ruwan da Allah yake saukarwa daga gizagizai na gaskiya ba na cuwa-cuwa ba a an tuma zaltumuhu min almuzni almuzin shine girgije a sararin samaniya waɗansu sun fassara almuzin suka ce ainihin sama sai dai kuma almuzin akwai namiji kenan muzakkar akwai muzna fahiyar muznatun turawai sada a zillatun ta tafayya'u dumana almuzin awil almuzna antum anzaltumuhu min al-muzni shin ruwan sama ko ne kuke saukar da ruwan am nahnu al mundilun Allah ta'ala yake ko mu ne masu saukarwa kun sani mu ne masu saukarwa to me yasa ba za ku bauta mana ba me yasa kuke kirka da mu me yasa kuke ainihin saba wa dokokin mu inji Allah launa sha'u da mun ga dama Allahu ujajan da sai mu sanya wannan ruwan gishirin gishiri shine ujajan a akan murran ruwa mai ɗaci ko ruwa mai tsananin gishiri a cikinsa la yasluhu li shurbin wala zar'in wanda ba za a iya sha ba kuma ba za a iya noma da shi ba ga wannan ruwan da ake sa masa ORC ne ko menene eh idan mutum ya je bayan gida ya ta zazzage abu ya taki da kyau. sai a cika masa a jika masa ORP a gora hakan nan sai ya sha domin ya samu kuzari in aka baka gora guda in ka sha rabi sai a ce a ka shanye to sauran rabin nan fara kyar za ka shanye inda za a sake jika maka ba za ka so ka sha ba ga gishirin andrews eh, andrews gishirin andaro in ji tsofinmu mutum ya ci abinci ya cika cikinsa cikin ya ki sacewa to sai ka ji ka gishirin andaro sai ka zo ka kwankwada ga aluman ai akwai aluman din da ake sa shi a cikin ruwa to kana gani idan da wannan abincin mutane ne za su samu lafiya ai ba za su samu lafiya ba in kaga mutum ya sha wannan to yana da matsala ne amma kowa ya fi son ya samu ordinary water takakken ruwa Ya yasa Allah ta'ala yake da mun ga dama Ya ja'alnahu ujajan da za mu sanya ki jirkitacce akwai gishiri a ciki ko akwai ɗaci a cikin ruwan falaula tashkurun wai me yasa ba za ku gode wa Allah bane ga ni'imomi nan ana jerowa an halice ku ba tare da an yi shawari da ku ba ba a karbi komai a wajen ku ba an fitar muku da abinci daga cikin ƙasa ba tare da an yi shawari da ku ba ba tare da Allah ya karbi komai a wajen ku ba ya saukar muku da ruwa daga sama wanda za ku sha ku rayu ba tare da ya yi shawari da ku ba ba tare da ya karbi komai a wajen ku ba Allah ta'ala ya ce falaula tashkurun wanda yasa ba za ku gode wa Allah ba ku bauta masa ke kaɗai ba tare da kun yi shirka da shi ba ku yi biyayya ga dokokinsa ba tare da kun saba masa ba ku yadda cewa zai yi takin alkiyama dan aljanna zai sanya ki aljanna saboda da'ansa dan wuta za a jefa shi a wuta saboda ainihin taurin kansa me yasa ba za ku yadda da wannan ba wa halla tashkuruna ni'mat Allah me yasa ba za ku gode wa ni'imomin Allah alaikum akan ku ba in inzalihi al-matara alaikum ya saukar muku da ruwa daga sama azban dulala ne ruwa mai daɗi in ka ji an ce azban da zulalan duk kusan ɗaya ruwa mai daɗi wanda idan ka sha za ka sake kurbawa yanzu yadda aka yi azumin na yanzu da za a kawo ruwa mai ɗan sanyi-sanyi haka musamman ma a ce akwai ɗan zaƙi-zaƙi haka idan aka zo duwar wasan ruwan za a yi wani idan ya sha rabi in an ji ba zai sake kora rabi musamman in ya ci maiko in bai ci mai ba kuma ya ji kamar zai amai saboda zai takura kansa amma dai lokacin da yake shan ruwan zai ji ruwan akwai daɗi to Allah tabaraka ala da ya kore maka wannan ruwa na fiyo watan da zaka saya da dan sanyi sanyin sa ka sha hankalinka ya kwanta me yasa ba za ka gode masa ba kamar yadda Allah ya ce lakum min sharabun ruwan nan da Allah ya baku akwai wanda kuke sha kunga wajen shan ruwan ma ai iri-iri ne yanzu idan an zuwa ce akwai ordinary water shi ne bakin ruwa ko aka yake kiransa da hausa sana ko wanda za a dan surka shi wani surkin zai kasance da abu mai zaki wani zai kasance da abu mai dan tsami-tsami na wani lokaci sannan kuma ga ruwa irin na jos shi ma duk yana daga cikin ruwan sha jus iri daban-daban shi ne wannan ruwan da ake kaɗawa kaga wani baki kaga wani farisol kaga wani jaja-jaja kaga wani rawaya haka dai da duk waɗannan suna daga cikin ni'imomin Allah da ya yi da ɗan adam wa min hushajarun fi mito fi Sa'an sa'annan kuma wannan ruwan da Allah yake sarkarwa shine bishiyoyi suke samu wanda idan suka yi yabanya suka hayayyafa dabbobinku kuma za su zo su yi kiwo a cikinsa da kanku kuke zuwa ku yi kiwo domin ku samu dabbobi masu lafiya ko sassu wanda su ma suna daga cikin nemomin Allah subhanahu wa ta'ala yombeto lakum bihi awaz zaituna Allah ta'ala yake da wannan ruwan yake fitar muku da azra'a shuke-shuke iri-iri wa zaituna da ainihin kayan marmari na zaituni wannan khila da dabinai iri daban-daban wal'anaba da inabobi iri daban-daban wa min kulle samara da dukkan nau'o'in 'ya'yan itace idan ka ce za ka lissafa su a duniya suna da yawa kuma kowane ɓangaren ƙasa da irin 'ya'yan itacen da Allah ya ba su to me yasa ba za a bauta wannan Allah shi kaɗai ba ba tare da yin shirka da shi ba Allah ta'ala ya kai na fi zalika lalle cikin wannan la ayatan liqaumi yatafakkarun akwai aya ga mutane masu tunani wannan karin bayani ne dangane da waɗannan ayoyin da makaranta. karanta to sai kashi na karshe da cikin misalan a gurguje أفرأيتم النار التي تورون an sha. أَنتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فصبح باسم ربك العظيم ثم قال تعالى كان في الله تعالى يتي أفرأيتم النار التي تورون Ba ba mu labari hutan da kuke hurawa malamai sun yi bayanin cewa babu yadda za a yi rayuwa ba tare da wuta ba wannan wutan kana iya fassara ta kowace irin wuta banda wutan lahira idan babu wuta ba za a iya rayuwa ba a sason a ce wuta don aka ce wuta to suna ganin wuta malaman da sun ambata sun ce da wannan wutan ake dafa abinci idan da babu wuta a duniya da duk abin da za a ci danye ne wani abin an ci mutuwa za a yi eh, idan aka kwaba maka gari garin da za a yi tuwo garin masara sai a kwaba kawai sai kai ta ɗibawa kana in ba a dafa shi ba tunda babu wutan da za a dafa ko kafin ma a je garin a yanzu dai idan hatsi ne ka ɗauko sai ka sashe a inji injin ma da wuta yake amfani kai mu koma da baya wajen turfin abin ko wajen da za a take abin sai an sake a na'ura da wuta yake amfani mu ma koma da baya kwarai da gaske hatta fatanyan da za ka yi amfani da ita da garman da za ka yi amfani da ita ai idan babu zuga zugin mai wuta ma ba za a samu wadanda abubuwa ba tunda da hannu ba za ka yi noma ba kaga kenan wuta tana da amfani amma wani abin mamaki a nan sai Allah ta'ala ya ambaci wutan matafiya saboda ta fi nuna aya tun da duniya ta riga ta yi nisa wutan matafiya din nan ita take gwada asalin yadda aka samu wuta a duniya ko da yake a cikin wani littafi ko alfulailin walaila ne ko magana jari ce ko dare dubu da ɗaya ne da farko ɗan adam bai san daɗin abincin da aka dafa da wuta ba saboda abinda dan adam ya fi ci ‘ya'yan itace kuma masana ma sun yi ittifaki duk mutumin da ya fi cin ‘ya'yan itace ya fi lafiya saboda ba cika dafawa ba za ka debo kanya ne kace sai ka dafa za ka ɗebo mangoro ne ka ce sai ka dafa abarba sai ka dafa amma na ga inda ake miyan abarba sai an dafa musamman kasashen asia za ka sha miyan abarba za ka sha miyan ah, mangoro kuma miyan ma iri-iri ne miyan ma iri-iri ne don akwai miyan da za a ganta yadda ka gari gan yaron nan haka za a ga miya sai ga suna ta layi suna ribibiya wajen kai kana kaucewa saboda baka san miyan menene ba mafiya yawa kayan marmari ba sai an dafa su ba yasa wanda ya fi ta'ammuli da su ya fi amfani da su ya fi lafiya wani lokaci wankewa kawai za ka yi Allah ya riga ya gama haɗa ni'imominsa a cikin 'ya'yan itace wai suka ce da aka yi gobara a jeji ya kona waɗansu dabbobi ɗan adam na farko da ya zo zai kama wata dabba ya kawar da ita sai ya kama da zafi kawai sai cinya ya sullube da cinya ya sullube wajen kaiwa abin nan kun san nan adam sai ya kai bakinsa kawai sai ya ji ɗau Zama ya ɗan adam ya samu wuta da farko a duniya kamar yadda a da ko mutumin da ya kama hanya zai tafiya daga waje zuwa waje mai lisa idan yana son ya samu ta ya yake yi duk wanda ka tambaye shi inda ya tsohon da ya yi yawo a cikin jeji ne zai faɗa maka akwai ɗanyen itaciyar da ake ɗaukawa da itace da itace idan aka haɗa shi aka haɗa sai ga wuta ta kama wannan ɗanye ne wannan ɗanye ne wannan shine asalin wuta a duniya yasa Allah ta'ala yake antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un wannan bishiyan kuma larabawa da irin naku mu ma anan kasan da irin namu in kana so sai ka je kauye ka je ka tambaye su ka samu wani tsoho ya gwada maka ka a samu ashana wannan shine ashanan su matafiya mutanen da suke tafiya a da lokacin ma da aka samu ci gaba akwai waɗansu abubuwa da ƙarfe ne ko da menene suke yawo da shi kafin a yi a shana sai mutum ya zo ya kyasta sai ya kyasta sai ya kyasta yana da wahala ka yi kamar uku ko hudu ko biyar wuta ba ta kama ba amma abin da ya fi mamaki shine ka samu itaciya da itaciya ka haɗa ka goga su ka goga su wuta ta taki saboda wannan ɗanye ne wannan ɗanye ne bai kamata a samu wuta ba amma sai ga an samu wuta saboda jin daɗin kunji Allah to amma me yasa ba za a bauta masa ba shine a fara'aikumun nar allati turun shin ku ba mu labari wutan da kuke hurawa a nan duniya saboda jin daɗinku saboda abubuwa na ni'imominku ko mutum yana kwance a cikin falonsa ko a ɗakinsa a lokacin tsananin zafi ai wuta zai kunna idan ya kunna wutan akwai inda zai kunna in yana da ac sai ya baki sanyi ba haka ba ne? haka ma ana tsananin sanyi akwai na'uran da ake kunna ta ita ma wuta take bayarwa musamman wanda ya zauna birnin alkahira akwai wani yanayi wanda dole wannan hita din nan hita ne ban taba gani ma a Najeriya ba amma su can zaka samu a available don a nan Najeriya in aka sa wannan hita ina jin ai ba za ka iya makwana a dakin ba amma su akwai lokacin sanyin da sai ka kunna wannan hitan bayan ka kunna wannan hitan sai ka nemi duniyan kule rufi biyu sannan ka samu kai bacci kuma abinda zai baka mamaki akwai watannin da su kuma idan baka kunna AC ba ya baka sanyi ba to sai dai ka fito waje kana kana bacci kana fifita a hakan ma a waje saboda iskan da take kadawa ma ba ta da dadi ai kun ga mu da muke zaune a nan Allah ta'ala ya mana nemomi iri daban-daban sai idan zafi ya dame ka a cikin gida ko a cikin ɗaki sai ka buɗe winduna in sauro ya dame ka kasa ne ne eh, in ba da hali ka fito waje ka kwanta kawai ka ce sauro ga naku din ba za su ana ka ba to waɗannan duk suna daga cikin ni'imomin Allah Allah da ya mana waɗannan ni'imomi wajibi ne mu bauta masa ke kaɗai ba tare da mun shirka da ki ba kuma mu yadda zai tayar da mutane ranar tashin alfiyama a mun lati turun ku ba mu labari hutan da kuke hurawa a an tuman sha'atun shadara ta ha shin ku ne kuka kirkiri bishiyanta am nahanul mushi'un ko mu ne muka kirkira ana nufin asalin kirkira kenan Tun ba mamaki wani zai ce a ai a kamar kamar itace ne kamfani ne wata na'ura ita ta yi ashana to kafin a samu ashanan ake magana kafin a samu ashanan bal nahnu alladhina ja'alnaha mudatan fi mawdi'iha Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce mu muka sanya wutan a ma'ajiyanta yanzu ko wannan wutan nefa wutan nefa na asalin wutan nefa abin da yake bada wutan nefa shine ruwa mai karfi ruwan kayan didam idan ruwan yayi baya to nefan ma zai kalam megawatt din ba zai yawa ba in ruwan yayi yawa yayi ambaliya nan kuma zai barna akwai daidai yadda yake turawa da ƙarfi shine zai hura wuta shine mu samu megawatt ɗin nefan da muke amfani da shi to yanzu kan komai ma an ka koma za ka samu dole akwai wuta hatta an in babu wuta da me za ka yi caji to balle abincin da zaka ci ga murhu nan wanda yake traditional one the modern one shine za a zo a ce shi wanda za a sa charcoal ga wanda za a zo a sa gas saboda haka Allah ta'ala ya halice ka ya baka abinci ya baka abin sha idan kana son ka sarrafa domin ka dade miƙe kafa a duniya ya baka wuta yadda zaka sarrafa ka ji daɗi shi ne ce an tun mankatun kadarata ha am na hannun mulki'un na hannu da an na ha ta kiratan to da haka ne muka sanya wutan ta kasance abin wa'azi don ku gane cewa yadda wutan duniya ba ta da daɗi ku duba ku gani idan an yi hatsari ko an yi gobara wuta ta kama ta kona mutane wallahi wani lokacin in kaga gangan jikin ɗan adam wanda wuta ta kona in ba yi sa'a ba sai ka suma ko ba za ka taɓa mantawa ba za ga ya wani bushe ya ɓandare yadda ka san itacen gauɗe da aka yi gobaran daji ya kone haka za ga dan adam ya sa Allah ta'ala ya ce mun nuna muku wannan wuta ta duniya ne don ku gane illan wutan lahira wannan kiyasi kenan saboda kada ku saba wa Allah ya jefa ku a wutar lahira Allah ya tsare mu sannan kuma wa mata'an lil muqwin mun sanya wannan wuta jin dadi ne ga matafi amma an ce wannan lil muqwin din nan ga matafiya wadansu kuma suka ce ga masu jin dadi yanzu kamar yadda na ambaci lokacin tsananin sanyi a wata ƙasa zaka sayo na'ura ta duma madaki ba sai kana da hali ba in ka da hali haka za ka hakura ka kwana idan lokacin zafi ne za ka sayo na'ura wanda za ta yi amfani da wuta domin ka sanya ya ɗakin ba sai kana da kuɗi ba ai sai kana da kuɗi ne za ka sayi gas a dafa maka abinci a kan gas in ba haka ba sai dai haƙura da murhu kawai ba mamaki hayaki ma ya ɓata abincin amma haka za ka ci lil ga matafiya lil ga masu jin daɗi amma malamai suka ce wannan ya haɗa kowa da kowa kun ga lilmuquwin ga masu jin daɗi wannan wata luga ce lilmuquwin lilmusafirin ga matafiya nan ma wata luga ce lilmuquwin ga masu jin daɗi wanda suke zaune a gida aqwa wa aqfara ba'da ummil haythami kamar yadda wani balarabe ya ambata wa mata lilmuquwin Allah tabaraka wa ta'ala yace to idan kun gane wannan fasaffe ya kai dan adam mai hankali ka yi tasbihi bismi rabbika azim da sunan ubangijinka wanda yake mai girma abinda ake nufi da tasbihi shine ka girmama Allah ka tsorace Allah kai masa biyayya ka bauta masa ba tare da shirka ba in ba haka ba yadda ya bada waɗannan ni'imomi kuma yake iya juya su su koma azaba to kai ma ranar tashin alkiyama haka za a shimfiɗa ka a cikin azaba abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh